أجمعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دا أدوار ولا درسنا كتب أتكلم الساق المنهاج المسلم أولنا رانا وسيتك رانا يوم وتربيون أول shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da wanda ya daidai da ranar ashirin ko sha tara sha tara ga watan oktoba na shekara ta dubu biyu da ashirin daidai a wannan masallaci da ke tafi da rob zariya muna nan muna magana akan abin da yake tabbatar da samuwar Allah subhanahu ta'ala da kuma imani da shi abin da yake tabbatar da shi akwai Allah yake kuma wajarta imani da shi su mala ya ce akwai dalilai iri biyu akwai al'adilla al'aqaliyya akwai kuma al'adilla al'aqaliyya mala yana cikin bayani akan al'adilla annaqaniya a katin da ya gabata da kuma lokaci ya halatta wa kawai da zikiri a kuma abuwa su fati ko Allah wanda zina ila illa huwa alim da zafi ko سلام المؤمن المحمد العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. نعم. Allah madaukakin sarki a nan ya ba da labarin kansa da kuma sukokinsa kaga ya siffanta kansa da cewa ya san abin da yake bayyana ya san abin da yake a ɓoye wannan ayoyin dukkan suna cikin suratul hashir su ne ayoyi na ƙarshe a suratul hashir sana Allah subhanahu wata ala ya ba da ba sifa ya sifanta kansa da karauta da aminci da mai shaida da kuma cewa Allah kuke sarki ya farko kowa har zuwa ƙarshen ayoyin kaga duka wannan yana tabbatar da cewa akwai Allah kuma ya wajaba musulmi ne imani da shi na maƙaunar fitanayi وقوله في الثناء على نفسه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين kaga wannan a cikin suratul fatiha Allah sarki yana cewa a cikin hadisi kudusi astantu salata bayni wa bayna abdi na raba fatiha tsakanina da bawana فإذا قال الحمد لله رب العالمين إذا بقى يتشي الحمد لله رب العالمين فالله جيتشي حميده حمده بقى يا بوديه وإذا قال الرحمن الرحيم إذا بقى يتشي الرحمن الرحيم فالله جيتشي أثنى عليه عبده بقى يا يديه إذا بقى يتشي مالك يوم الدين sosai Allah maɗaukacin sarki sai ya ce majjadani abdi mana bawa na ya girmama ni to saboda haka shi yasa malam anan gurin yake cewa Allah kuma ya faɗa a wajen yaban kanshi Allah yana yaban kanshi amma shi ko dan adam idan ya yaban kanshi in ya yaba kanshi yayi ne yayi jahilci yawa saboda bala zo zaku an kuka kunko kowa alamu bi mani taka amma akwai abin da suke ce masa a tahaddus bi ni'matillah ka faɗi wata ni'ima da Allah ya maka shi wannan kuma babinsa daban shi ya halatta idan babu alfahari a ciki na wa hu wa qawluhu fi khitabina nahnu muslimin hmm. inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budu hmm. kaga anan gurin ma a fi ayatin mu'minun wa ana rabbukum wa fi ayatin mu'minun wa ana rabbukum fattaqun yawa kaga anan gurin shi ma yana nuna akwai samuwa Allah yana tabbatar da samu Allah saboda Allah ya ce wannan ita ce al'umma al'umma guda ɗaya wa ana rabbukum fa'budu ni kuma ni ne ubangijin ku fa'budu ku bauta mu haka yazo a suratul anbiya a suratul eh, mu'minun kuma sai Allah mu da ku sai ke ce wa inna hadhi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun ni ne ubangijin ku saboda haka ku ji tsoro na kaga duka dai yana tabbatar da samu Allah subhanahu wa ta'ala na وقوله في إبطال دعوى وجود رب سواه أو إله غيره في السماوات أو في الأرض قوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا سبحان الله رب العرش فسبحان الله فسبحان الله سبحان الله رب العرش عما يشركون yawwa kaga a wata aya Allah yana nuna shi shi kadai ne ba wani ubangiji ban da shi sai Allah ya kafa hujja da abin da yake tabbatar da cewa ba wani ubangiji in ban da shi shine yake cewa law kana fi ma alihatun illa Allah la fasadata inda akwai wani ubangiji ba Allah ba to la fasadata da sun samu matsala a tsakanin saboda wani zai ce yau ai ruwa wani kuma ya ce a iska ya kamata a yi wani ya ce ya kamata wannan a mai rahama wani kuma ya ce azaba ya kamata a mata amma yana daga cikin kamalar Allah subhanahu wa ta'ala da ya zama shi shi kaɗai ne inda su su biyu ne da an samu matsala kaga yanzu wani lokacin gwamna yana so ya ba a shi amma tun da akwai shugaban ƙasa sai ga shugaban ƙasa shi kuma akwai abin da yake so a yi shi sa sai a samu matsala amma shi Allah saboda cikakken mulkin sa cikan mulkin sa ba shi da mataimaki shi shi kaɗai ne yawwa kaga ɗan adam duk sanda yake so ya zartar da suna abu ya kira miki council ya jira ayyukan yawa saboda na kasan da yake da amma shi Allah subhanahu wa ta'ala kawai la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun ba a tambaye shi saboda haka yaf'alu ma yasha na'am ثانيا اعتبار نحو من من مئة وأربعة وعشرين ألفا من الأنبياء والمرسلين بوجود الله تعالى إخبار كنا نعم باعتبار نحو من 124 ألفا من الأنبياء والمرسلين بوجود الله تعالى نعم وعن ربوبيته للعوالم كلها وعن وعن خلقه تعالى لها وتصرفه فيها وعن أسمائه وصفاته يوا ما أنا هنا لقد شو وجودين da suke tabbatar mana da samuwar Allah shine akwai annaba su dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu waɗanda dukkansu sun ba da labarin akwai samuwar Allah kuma dukkan sun tabbatar da allantakar Allah ga duka duniyoyin da muke da su sannan dukkan sun tabbatar da halittarsa da kuma yadda Allah maɗaukacin sun yake jiki ya lamura da kuma sunayensa da siffofinsa mana wannan yana daga cikin abin da yake nuna girman Allah kasancewar a samu har annaba guda dubu ɗari da ashirin da hudu dukkansu kuma su zama da wasu ɗaya ba wani annabu wanda ya ya ya ya kira ya ci abauta wani ba Allah kuma arsalna kuma arsalna min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu ba mu taba aiko wani manzo ba a ce sai mun yi wahayi zuwa gare cewa ni ni kadai ne saboda haka bauta mu ta wanda yake nuna mana cewa kenan Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kadai ne saboda haka babu wani wanda ya cancanta a bauta masa ce Allah kuma yana nuna mana cewa duka annabawa da a wasu yake. shi ta ka karanta suwatu shu'ara za a ga duka annabawan nan kalmomin su ɗaya ne إذ قال لهم أخوهم in ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون kaga idan ka zo kaga annabi nu abin da ya faɗa kenan ku ji tsoron Allah kuma sai biyayya gare ni da aka zo ka Annabi ba shi ma abin da ya faɗa ke fattakun laha ba su ne ma tsanin kuma alayhi ne haka kaga da aka zo ka Annabi tsarin shi ma kan zama samudin nan kane in tsara da wani akwai misalin alatattu in yi rakun fasulun amin fattakun laha wa iho annabu shuayib shi ma da ya zo kan zama asabul aikatin murtai in tsara da wani shuayibun alatattu in yi rakun to kaga duka da a wasu ilimin shi duka da wasu iri to kaga wannan shi yake nuna maka cewa kenan akwai samuwar Allah inda inda babu samuwar Allah to da ya kamata a ce da a wasu ta bambanta نعم وما منهم من نبي ولا رسول إلا وقد كلمه الله تعالى أو بعث إليه رسولا أو ألقى في روحه ما يدعون معه أنه كلام الله ووحيه إليه نعم ba wani annabi facece Allah ya yi magana da shi ko Allah ya tura masa manzo ko kuma Allah maɗaukikin sarki ya jefa wani abu a ransa wanda zai tabbatar da cewa lallai a wannan maganar Allah ce kuma wahayin sarki kuma kane da bashari an yi kalli mahullah illa wahayin ko aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fa yuhi bi iznihi ma yasha yawwa to kaga hanyoyi kenan da annabawa suke samun annabta ko ai wahayi zuwa gare su ko kuma Allah maɗaukakin sarki yana iya jiko na ba a cikin rantsin da su annabawa ko mafarki suka wannan mafarkin yana nuna cewa gaskiya ne abin zai kawo duk abin da annabi ya gani a mafarki to tabbas zai kawo a nan sun sanar har da za a yi jira sai da aka nuna maka abin da mafarki ina fatan mun fahimta sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai lokacin da ya bacci a ɗakin ummu haram ummu haram ya yi bacci a ɗakin ummu haram sai kawai yana tashi sai sai ya ce a nan sallallahu alaihi sai ce ya ga wasu jama'a cikin al'ummar suna abin nan suna tafiya a kan koyi sai ta ce a ya roƙa mata Allah Allah ya sanya ta daga ciki sai annabi ya roƙa mata Allah kuma tana daga ciki don ta mutu a abin na hanyar zuwa na'am فاعتبار هذا العدد الكبير من صفوة الخلق وخلافة البشر يحيل البشرية البشري فيه كما يحيل توافع هذا العدد على الكذب واعتبارهم واعتبارهم بما لم يعلموا ويتحقق ويجزم بصحته ويتيسر وهم من خيار البشر وأطهارهم للسلطة وأرجحهم عقولا وأصدقهم حديثا ana ba zai yi a ce duk waɗannan mutanen duk suka ba a sun aikin banza ba dole yana nuna akwai samu Allah saboda na farko dai ba zamani ɗaya suka zo ba abu na biyu shine su ɗin sun bambanta da junansu kowa zuwa mutanen aka aike shi banda a nan sassan da aka aike shi zuwa dukkan mutane sannan su ne mafi ƙarfi annabin da aka haifu za ga ya fi kowa shi sa hatta mutane annabi salihu lokacin da ya zo masu da annabta cewa suka yi ya salihu kadukun da fina marjuwan qabla haza da san salihu muna ta fatan za ka zama wani abu saboda irin yadda ya taso da hankali da kuma a sanin ya kamata saboda haka shi sa suka ce kadukun da fina marjuwan qabla haza annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ma tun kafin a aiko shi ya fi kowa kima da kuma daraja Allah madaukakin sarki yake cewa Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalati na je eh mana abinda malai yake nufi a nan gurin shine ba zai yi duk waɗannan annabawan kaɗa kan ƙarya ba tun da dai wannan annabin ya zo ya ce abauta wa Allah wannan ya ce a zo abauta wa Allah har guda dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu dukkan su kaɗa a akan da'awa guda ɗaya to wannan yana nuna cewa tabbas akwai Allah subhanahu wa ta'ala saboda ba zai yi su haɗu akan ƙarya ba kuma ga su kuma su ne dama a hankali a fi daraja a cikin mutane na ثالثا إيمان الملايين إيمان الم... إيمان الملايين من البشر واعتقادهم بوجود الرب سبحانه وعبادتهم له وطاعتهم إياه في حين أن العادة البشرية جارية جارية لتحقيق الواحد والاثنين فضلا عن الجماعة والأمة والعدد الذي لا يحصى من الناس مع شاهد الحسن والفتوى على على صحة ما آمنوا به وأخبروا عنه وأبدوه وتقربوا إليه. إذا إيمان البلايين ma'ana akwai biliyoyin mutane waɗanda suka yi imani kuma suka tabbatar da samun Allah to tun da aka samu biliyoyi ba miliyoyi ba waɗanda suka imani da Allah suka kuma tabbatar da samuwar shi to wannan yana daga cikin abin da yake nuna mana cewa lallai akwai Allah subhanahu wa ta'ala saboda mutane sun saba suna gaskata mutum biyu mutum uku mutum hudu to ina kuma ga wannan da ya zamanto biliyoyi ne suka imani yanzu daga zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam zuwa yanzu musulmai biliyoyi ne billions ne to kaga ba zai yi a ce billions na mutane duk tada a kan fata shi ne abin da malam yake so ya tabbatar a nan gurin na rabia اعتبار الملايين من العلماء عن وجود عن وجود da وعن صفاته واسمائه وربوبيته لكل شيء وقدرته على كل شيء وانهم لذلك عبدوه واطاعوه وأحب له وأبغض من أجله نعم mana akwai miliyoyi daga cikin malamai waɗanda suka tabbatar da samuwar Allah suka kuma tabbatar da sufofin Allah da sunayensa da kuma allantakarsa ga komai da komai wannan shi da yin nisan sabauta masu yi biyayya gare shi kuma suka so saboda Allah suka kuma yi biyayya saboda Allah mana malamai daga zamanin sallallahu zuwa yanzu za su kai miliyoyi to dukkansu kuma suna rubutu suna kuma kira zuwa ga Allah wanda yake yana ba zai su haɗa kan abin da yake kuskure na nan al'adun da ku na أولا وجود وجود هذه العوالم المختلفة والمخلوقات الكثيرة المتنوعة يشهد بوجود الخالق سبحانه إذ ليس هناك كل وجود ما ادعى خلق هذه الحوامل وإيجادها سواه نعم يتي waɗannan duniyoyin da muke da su duniyar kaza da duniyar kaza sukan suna nuna akwai Allah wa ta'ala saboda har yanzu a samu wanda ya shi ya to tunda Allah ya zarge ci shi ya halitta to wannan yana nuna cewa tabbas shi ya cancanta a bauta yawa kamar yadda suke cewa al'asaru ya dullu alal mafi wal ba'aratu ta dullu alal ba'i ma'ana duk sanda taku to yana nuna akwai wani wanda ya taka gurin ya sannan kuma duk lokacin da kaga ga a kashin abin nan raƙumi to ya wuce ko kashin akwai yana nuna akwai ta wuce ta to haka ita ma wannan duniyar babu yadda za a ce babu wanda ya yi na kama an nan akalar bashariya ya fi rubutu da shaikin gida moji bal inna hu yufilu wujuda abata shay'in bila mawdi wa zalika ka ta'amin bila ma'alidi li tabahi aw firashi ala al-ardi bila farishin da hudi fa kayfa idan fi hadhihi al-awalim al-dhahama al-ha'ila min sama'in وما حوت من من افلاك وشمس وقمر وكواكب yake cewa hankali wanda yake daidaitacce na mutum yana tabbatar da cewa ba zai yi ka ga abu kuma ba wanda ya kama da shi kai ko ɗan ƙarami ne ba zai yi ba ba zai yi ya zama to ka ga abinci an kawo maka a ce maka kuma ba wanda ya dafa shi ba kawai da kan shi ya dafa ba zai yi ka ga a shimfiɗa ba tare da wanda ya shimfiɗa ta ba Sai na kuma ga wannan duniyar da take mai girma ai dole akwai wanda ya tashe ta kamar yadda ya zo wani lokaci wasu suka zo za su munazara da abu hanifa a kan cewa babu allah abu hanifa da yake yana da kai kwakwalwa kuma ya san in ya ja musu aya ko hadisi ba za ma su gane ba abin da za su fahimta kenan kawai suna zuwa ya suka tarar da shi yana tunani da zuwa ya suka ce maka ne kake tunani ce ce wani jirgi ne ya taho daga kuri kaza cike da kaya ga shi kuma har ya ƙara gurin da ake bukata babu matuƙi babu komai shi kaɗai yake tafiya kuma yanzu har ma ya zo da kaya har an kammala komai sai suka ce masu haba sai kuwa haba ya za a yi a ce jirgi ya zo jirgin ruwa ya zo da kaya da komai shi kadai ya ce to a wannan mai sauki ne ku da kuka ce wannan duniyar da muke ciki babu wanda ya yi ta to dan an samu jirgin ruwa ba wanda ya yi ta ba matuki ba mai kula da shi abu ne mai sauki so kaga wannan yana daga cikin hujjoji na hankali waɗanda suke tabbatar da al'amura suke tabbatar da Allah subhanahu wa ta'ala كلها مختلفة في الأحجام والمقادير والأبعاد نعم وأرض وأرض وما خلق فيها من إنسان وجان وحيوان مع ما بين أجناسها أجناسها وأفرادها من تباين في الألوان والألقاب التي في الإدراك والفهوم والخصائص والشياء وما أودع فيها من معادن مختلفة الألوان والمنافذ وما أجرى فيها من أنهار وما أحاط وما أحاط يابسها بأبهار وما أنبت فيها من نبات وأشجار تختلف تختلف ثمارها وتتباين أنواعها وتقومها وروائدها وخصائصها وفوائدها نعم ما ليك سوى gashi kuma abubuwan da suke cikin wannan duniya sun bambanta da juna wajen girma yanzu ga rana da ya ambata rana girman ta ya ka girman duniya ne kuma ka ce ba wanda ya yi ta kuma ƙasa ita ma abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta a cikinta na mutum da aljan da kuma ah, dabbobi duka waɗannan abubuwan suna nuna girman Allah subhanahu wa ta'ala da kuma irin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya alamomi da abubuwan da aka sanya a cikin wannan ƙasa na ma'adanai da abubuwa masu amfani da abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya na musassun abubuwa da kuma kogi koguna daban-daban da abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya faran na shi ne wa ma'ambata fiya min nabatin ashkiya da salifu simaruwa wanda su kansu waɗannan ashkiya ɗin 'ya'yan itatuwan su ya bambanta mana wannan ita za a gan shi daban wancan ma za ka gan shi daban wancan ma za a gan shi daban sun bambanta da juna sannan su ma ya bambanta sannan su da ƙanshinsu ya bambanta da kuma amfaninsu wancan yana maganin ciwon ciki wanda yana maganin ciwon koda kowanne da amfaninsa to yanzu kuma duka waɗannan abubuwa in ba mutum ba da hankali ba ya zo ya ci ba wanda ya yanzu ko masallacin nan aka ce maka ba wanda ya gina masallacin nan aika yi mamaki balle duniya ta girman ta da haka dai allah ya kara mana imani duka waɗannan abubuwan suna nuna mana girman allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki yake fada a cikin suratul zariyat yake cewa wa fi anfusikum afala tubsirun a kawunan kuma kawai ku nazari ku duba kawunan ku da kyau akwai ayoyi da yawa saboda yanzu ka duba ka ga hancinka yadda aka ɗora shi ka ga idanka kunnuwanka inda aka sa daidai kenan gurin su duk inda ka ɗauki kunne kama yadda shi ba zai kyau ba hannayenka da Allah ya sa maka su a inda za a exchange a ɗebo hannaye a sa su a gurin ƙafa ba za ka yi kyau ba shi sa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyu al insanu ma garraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka ka fa'adala fi ayi suratin ma sha'a rakkaba kaga wanda yake nuna maka girman Allah subhanahu wa ta'ala da kuma irin yadda yake yanzu taniya wajudu kalami ni azza wa jalla baina ayyina ya qara'uhu wa natadabbaru wa nafhamu ma'ani fa huwa dalilun ala wujudi ni azza wa jalla li annahu yastahil kalaman bila mutakallim wa la qawlan bidun fa'il wujudu kalami sallallahu alaihi wa sallam baina ayyina samun zancen Allah maɗaukakin sarki a tsakaninmu samun zancen Allah subhanahu wa ta'ala a tsakaninmu mana Allah maɗaukakin sarki yana zance kuma zancen nan da yake yi ga shi nan muna saurara na ƙa'uhu wa na tadabbaru muna karanta wannan zancen na Allah wa na tadabbaru kuma muna jujjuya shi wa na fahimu ma'ani sannan kuma muna fahimtar ma'anoninsa ya ce fa huwa dalilun ala wujudi ala azza wa jalla dalili ne wanda yake tabbatar da samu Allah subhanahu wataala li'annahu yastahilu kalamun bila mutakallim saboda babu yadda za a yi a samu zance ba wanda ya shi yanzu dai wannan ƙur'anin da muke karanta kai kasan ba magana mutum saboda inda maganar mutum ce za a sha wahala Su wanda ya taɓa wallafa littafi su tabbas zai ƙara girma alƙur'ani saboda za ka ga in dai ka wallafa littafi duk da ka kalla littafin sai ka ga wani waje da ya kamata eh, na ma da za a ci a yi gaba da shi ko a yi baya da shi ko a goge shi amma wannan alƙur'anin Allah subhanahu wa ta'ala ya sauko da shi yanzu da sauko alƙur'anin nan da kammala sauko alƙur'anin nan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu amma har yanzu ba wanda ya samu wani guri wanda zai ci yaran Allah to kaga wannan yana nuna maka girma wannan alƙur'ani kamar yadda Allah ce cewa walau kana min indi ghairin lahi la wajadu fi ikhtilafan kathira to kaga wannan yana nuna mana girman Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna mana girman alƙur'ani yana kuma nuna mana irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya shirya wannan alfahari a kalamun ta'ala da dalil ala wujudu ولا سيما وأن كلامه تعالى قد اشتمل على خمسين تشريف عرفه a وأحكم قانون حقق الخير حقق الخير الوسيع للبشرية فما اشتمل على أصدق النظريات العلمية يوا إذا سبب ذلك الله سبحانه وتعالى يقول شيء shari'a wacce take tabbatacciya sannan ya kunshi tsari wanda yake mai inganci sannan kuma nazariya sun tabbatar da shi mana akwai abubuwa da yawa da Allah subhanahu wa ya faɗa wanda yanzu aka yi nazari aka tabbatar da shi yanzu akwai wanda a bayanin Allah subhanahu ta'ala na ashabul kati kawai ya sa imani saboda yadda Allah maɗaukacin sarki ya yi bayani a kan yadda suka yi barci sai shekara ɗari uku da wani abu amma wa kalbuhum zira'ai ne bin wasu. shi karan ya ya shimfida zira'in sa yana kwanci inda ya gano wani abu da yake jikin fatar kare wanda babu shi a ragowar fatin mutane wanda shi zai iya dadewa kasa ba da cutar da shi ba ta bani mu Ku kaga wannan yake tabbatar maka da hikima Allah subhanahu wataala wani bature ne ya nazari mai yawa ya gano cewa duk sannan maniyai guda biyu suka haɗa a mahaifa ɗaya to cututtuka suna faruwa wanda wannan ya sa shi ya ƙara ya gaskata alƙur'ani saboda Allah madaukakin sarki ya umarni da idda saboda in mace idda maniyin mijinta na baya in ce hailar farko zai fita in akwai ragowa zai fara fita in akwai ragowa dukan shi zai fita gaba ina fatan mu gane to wannan kaga wani abu ne wanda alkur'ani ya faɗa wanda kuma har yanzu ga shi nan ya tabbata Allah maɗaukakin sarki ya kura mutane akan kan su zo ko da sura ɗaya ne kwatankwacin alkur'ani na ba wanda ya iya zuwa da shi sai da shekara ne a wannan ma zai nuna maka tabbas sai Allah subhanahu wataala saboda haka shi yasa musalama mata kazzab lokacin da ya zo ya ce shi ma an saukar masa da alƙur'ani sai abdullahi dan masud ya ce to ya karanta masa ya ci ƙur'anin da aka saukar masa sai yake cewa ƙur'anin da aka saukar masa shine ya wabar ya waba inna ma an ci uzunani wa faqa والسائر في حق الحق في عبد الله في الشوار والله إنك تعلم أني أعلم أنك تعلم yace wallahi kai ka san na san ƙarya kai saboda da kaji ka san akwai shiri ta ce saboda haka yadda alƙur'anin ne yake da daɗi yanzu ko littafi ka rubuta in ka gama rubuta shi in ka karanta su ɗaya su biyu su uku za ka ji ka gaji da karatu amma alkur'ani kullum kana karanta shi kana jin daɗi shi kanshi wannan zai kara maka imani kuma ka gana akwai kalmar Allah je malam وعلى الكثير من الأمور الغيبية والحوادث التاريخية وكان صادقا في كل ذلك أيما صدق فلم يقصر على الكثير ولم يقصر على طول الزمان ولم يقصر على طول الزمان حكم من أحكام شرائعه عن تحقيق إخوانه مهما اختلف الزمان والمكان ولم تنتقص ولم تنتقص فيه أدنى نظرية من من تلك النظريات العلمية ولم يتخلف فيه غيب واحد mimma akhbara bihi min a amr al-umur al-ghaybiyya yawa mana daga cikin abin da yake gaskata mana Allah irin abubuwan da Allah ya faɗa ko dai a alƙur'ani ko a sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam na abubuwan da za su samu na gaibi kaga Allah subhanahu wataala ya faɗa abubuwa da yawa na gaibi da za su faru wasu alkur'ani wata a hadisai kuma sun faru yadda aka faɗa a ga nan sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari ya ce akwai ya ce tufani min ahalin na min ummati lam arabu akwai kashi biyu daga cikin al'ummata don wuta ne ban gan su ba dawa dawa nisa'un kasiyatun ariyatun akwai mata wanda sun sa kai amma tsirara suke tafiya babu su yanzu akwai su za a wasu suna tafiya ce kaga fanci wasu har al'aurar su ma za su ga alamarta idan suna tafiya ka kama ba su ka kaya ba kaga annabi ne alaihi wasallam ya faɗa kuma ga suna to haka abubuwa da yawa da annabi sallallahu alaihi sallam ya faɗa daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi sallam ya faɗa ya idan aka ba da mukami da wanda bai da ba to ku jira tashin alkiyama kaga yanzu ana yi da yawa yanzu ko tsarin da ake na demokradiyya za ka ga shi kan tsarin na demokradiyya ba bin shi ba bin shi kawai za a yi son su. saboda haka kaga wannan duka abubuwa ne da shari'a ta tabbata a ƙur'ani ko hadisi kuma su duk ga nan muna ganin su kuma sai bayan mun mutu ma za su so inda ba ma fata mu riski tashin kiyama na'am saboda haka ba wani abu da shari'a ta faɗa da Allah ya faɗa ko alkurani ko akan harshe na sallallahu alaihi wasallam wanda kuma bai tabbata ya zo kuma yake aka faɗe shi ba sannan kuma shari'a ta ta to ta dace da kowanne zamani da kowanne lokaci wannan shi ma yana daga cikin abin da zai ƙara gaskata maka Allah subhanahu wa ta'ala saboda yanzu idan ka kalli constitution duk bayan yan shekaru sai an yi amendment haka suke cewa ko sai an dan yi gyara labar haka ne ko Bangaren <laughs> ku ne sai an dan yi gyara bayan wata ɗaya wata biyu sai an dan yi gyara to kaga alƙur'ani amma shi yadda yake har yanzu yana nan a haka to kaga wannan zai bambanta maka wannan alƙur'ani Allah shi kaɗai ya yi shi shi kuma wannan mutane ne da yawa suka amma duk da haka ba zai iya shekara ɗari ana amfani da shi shi kuma ya haura shekara dubu ana amfani da shi kuma nan gaba shekaru ba iyaka za a amfani da shi kaga wannan yake nuna maka girman Allah subhanahu wa ta'ala na'am kama annahu lam yajru muharrikun fa'inan min kana ala an yansufa qissatan min al-qisas al-adiyah allati dhakaraha wa yufarriduha أو يقوى على التسليم أو أو نفي أو نفي حادثة من الحوادث التاريخية التي أشار إليها أو فصلها ومثل هذا الكلام الحكيم الصادق يحيل الحسنة البشرية أن ينسبه إلى أحد من البشر نعم يتي ce نقوم على من تاريه با وان دي تبقرية taɓa karyata wani abu da ya faru a baya ya to irin waɗannan abubuwa da suke faruwa kamar yadda ake faɗansu to babu yadda za a ce daga mutum na izuwa ruwa hauka ɗaukin bashar wa mustawa ma'arifin وإذا بطل an أن يكون kalama basharin بشر فهو kalama خالق bashar yake cewa to wannan zai zama ya fi karfin mutane zai zama ya fi ƙarfin mutane ya fi kuma ƙarfin iliminsu ya ce idan ya zamanto ba zai yi ya zama maganar mutane ba to dole ya zama maganar wanda ya harki mutane وهو دليل wannan kuma dalili ne wanda yake nuna samuwar Allah yake nuna ilimin Allah yake nuna kudurar Allah yake kuma nuna hikimar الله سبحانه وتعالى نعم ثالثا وجود هذا النظام الدقيق المتمثل في هذه السنن الكونية في الخلق والتكوين والتنشئة والتنشئة والنتوين والتفكير آه، نعم. والتنشئة والتتويل لسائر الكائنات الحية في هذا في هذا الوجود فإن جميعها خالق لهذه السنن السنن متأبد متأيد بها لا يستطيع الخروج عن هذه حال من الأقوال فالإنسان مثلا يعلقه يعلقه يعلقه يعلقه نعم, نعم، يؤلف نطقه في الرأي ثم يمر به atawarun atawarun ajibatu la dakhala la dakhala bi ahadin ghayri Allah fiha yakhruju yakhruju ba'daha basharan sawiya yace irin yadda Allah madaukakin sarki ya kyautata halitta irin yadda kai aka samu kyautatuwan halitta to shi ma yana nuna akwai Allah ya ce yanzu ka ga mutum asali mani ne za a daga mahaifar mahaifin shi amma sai ya taso ya taso ya taso har ya zama cikakken mutum to ya za a yi haka ta yiwu a ce maniyi ya zama tamfin mutum ai dole sai akwai wanda ya ce kula da wannan maniyi shine abin da fi cewa هذا في خلقه وتكوينه وكذلك الحال في تنشئته وتطويره ومن صباب وطفولة إلى شباب وكسوة إلى كهولة وشيخوفة haka kuma yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bada dan adam mataki mataki Allah jin sai ya bada dan adam mataki mataki a na farko mutum yana yaro dan karami daga nan kuma sai ya zama saurayi ne tsananin karfi sannan kuma daga baya kuma sai ya zo sai ya zama tsoho kamar yadda ana wajen sarki ce Allahu Allahu alladhi khalaqakum min du'atin ba ja'ala min ba'di du'atin quwwa thumma ba a ba'di ba a kwanwar shayba Allah shi ne wanda ya halicce ku daga rauni saboda lokacin da ka faɗo daga cikin mahaifiyar inda wani zai kalla mamari da ƙarfi faɗuwa za ka yi ka mutu saboda rauninka daga baya kuma ka zama ƙato daga baya kuma in mutum ya zama tsoho sai ka ga ya zama rauni irin kama yadda yake a da Kama yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa mannu amiru?" a wata kira kuma nan kusu fil khalq mana Allah wajen sarki yake cewa wanda muka mai tsawon rayuwa to za mu askaka halittarsa mana zai zama ya koma kamar yaro shi sa nan salam yake neman tsari da arzalin umu yake neman tsari da arzalin umu وهذه السنن العامة في الإنسان والحيوان في نفسها في الأشجار والنباتات ومثلها الأخلاق العلوية والأجرام السماوية فإنها جميعا خاضعة لما وجدت به من سنن لا تزيد لا عنها ولا تخرج عن تلكها ولو حدث أن أن أن أن انفطر تلكها أو خرجت مجموعة من الحواشي an madarisu an madaratu ha lafaribar alam wanta ha sha'an wannan yana daga cikin dalilan da suka sa Allah baya barci ba kuma ya dangade saboda gaba ɗaya duniyar shi yake kula da ita inda Allah maɗaukacin sarki zai yi dangade ko kuma zai yi barci to gaba ɗaya duniyar ma za ta za ta mutu za ta ruguje tashi da kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna Allah yumsiku samawati wal arda an tazula wal in zalata in an amsakahuma min ba'd in an amsakahuma min ahadin min ba'd Allah ne yake rike da sama da ƙasa an tazula ba za su iya zamewa ba saboda haka yanzu inda Allah zai saki sama da ƙasa duk za su tarwatse ni to shi ne a nan gurin malam yake cewa irin yadda allah maɗaukakin ke wannan tsari a cikin 'yan adam da dabbobi da bishiyoyi da kuma waɗannan abubuwan da suke sama manyan abubuwan da suke sama da waɗanda suke ƙasa da yadda allah subhanahu wata'ala ya ya haɗa su ya kuma daidaita su wannan yana daga cikin abubuwan da suke nuna maka cewa tabbat akai allah yana daga cikin abubuwan da suke nuna maka cewa tabbas akwai wanda yake kulawa da waɗannan abubuwa saboda inda ba wanda yake kulawa da waɗannan abubuwan to gaba ɗaya al'amura za su bai cikin على مثل هذه الأدلة العقلية المنطقية والنقلية السمعية آمن المسلم بالله تعالى وبربوبيته لكل شيء وإلهيته للأولين والآخرين على هذا الأساس من الإيمان واليقين تتطيب حياة المسلم في جميع الشؤون malam yake cewa akan waɗannan dalilai na hankali da kuma dalilai waɗanda aka samu daga abinan hadisai da kuma ayoyi musulmi ya imani da Allah ya kuma yadda Allah maɗaukaki sarki ubangijin komai ya kuma yadda Allah shine ya cancanta a bauta masa na farko da na ƙarshe su Allah ya kamata su bautawa kuma akan wannan ne ya kamata rayuwar musulmi ta tafi saboda haka ala kulli hal duk abin da Sheikh Abubakar Jabir da za'iri Allah ya masa rama yake fada a cikin wannan littafin nasa shine akwai alamomi manya waɗanda suke nuna tabbatuwar Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin rashin cikar hankali mutum ya yi da'awar cewa babu Allah saboda in dai ka kalli wannan duniyar da yadda take jujjuyawa da kuma yadda take tafiya to kai ka san babu yadda za a ci ba wanda yake cikin duniyar shi ne abin da malamin yake so ya faɗa ba yadda za a ce wannan duniyar ba wanda yake juya in dai ka yadda cewa akwai wanda yake juya wannan duniyar ku zai zama shi ya fi cancanta abota masa kuma shi ne Allah subhanahu wa ta'ala da haka duk bayanan da malam yake yi yana bayani ne akan damuwar Allah da kuma shi cancanta abota masa ta hanyar dalilai na hankali da kuma dalilai waɗanda shari'a ta tabbatar da su bari mu dakata na insha Allah darasi na gaba sai mu tashi daga sassani na gaba yanzu kuma sai mu ɗan faɗan abin da ya kawo a na tambayoyi kafin mu na saba da ya kawo hadisin ne a kan akwai wani abin da ban ban ce shi ba na mutum da hadisin ne da wanda ya ke yi imfani min ahadin ayyuka da waɗanda mutane ƙaunin ma'amun siyasa da siyasa ne ya gwada da shi ne wani kama da na mutane wadda ya kuli bonar na a zahiri su mutane ne waɗanda za su zo a zama a ƙarshen zamani a gaji waɗannan jin su ba su zan na akwai wata tambaya na kula da wani na gane lokacin da hanya a lokacin wasu wani mai mukami haka da wajen da irin ya faru na abin wani mutum shi kuma ya ɗauko kaya a mutum talakar ya kawo halayyar dai haka ba shi ya mutu yana abin suna zuwa haka su ta ɗaga guda da kai mai da tsana mai abin da ne abin shi da sai nake fassara fassare a yanzu ko suna irin waɗannan ya faru masu dukan mutane ba da jiya ready to come back. cewa shi allah ya kaddara ya mana ce da cutar da amma dai alama ce da cikin alamomin a tunda ka ga yin ka kalli a fannin guda hudu da suka yi halittarci abubakar umar usman ali kaga an jera su ne bisa cancanta su da darajar su abubakar ya fi umar umar ya fi usman usman ya fi ali

malam mutum ya zo a jindajen da ke da aka yi birnin ko a ba mutum a jaki da biyar in yi sai labarin da ba ko kuma idan wanda kuma za su wanda wani ɓangare da kuma ɓangare da da za su su siya su kuma in aka je sai an ba su da adalci to shi ciniki dai ana gina shi ne bisa yarjejeniya wannan shine ka'ida a ciniki na malbayu an tarafu ana gina ciniki ne a kan yarjejeniya da haka in dai ya zamanto cewa ka'ida ce ta ciniki a wajen cewa ce ka ba da wani abu ba kuma inda ya zama ka'ida ce da haka tana da damar da za ka ci kuma ba za ka bayar ba kafin a ciniki sami wata tambaya babban dai fa'idar da dama amfana da ita a cikin wannan shine saboda yanzu a irin wannan zamanin allah subhanahu wata'ala ya jarabe mu da mutane waɗanda suke kora samuwa allah muna da su da yawa wasu ma musulmai ne suka je suka cakudu da mutanen banza ake ganin babu Allah su gaskiyar lamari waɗannan abubuwan da malam ya kawo a farkon wannan littafin suna daga cikin abubuwan da za su taimaka mana wajen fahimtar cewa akwai Allah su subhanahu wa ta'ala saboda yanzu ko iya waɗannan abubuwan ƙanana ko yanzu fankan na a ce maka ba wanda ya yi ko a ce maka wannan kafin ɗin ba wanda ya yi dole kai mamaki to balle ka kalli yadda ɗan adam yake yana da hanta yana da koda yana da ciki yana da mafitsara yana da gurin da yake jin ƙanshi amma a ce maka wai duka waɗannan abubuwan kawai wannan ne gaskiyar lamari alama ce ta taɓuwa hankali kuma dalilin da ya sa za ga malamai suna kawo waɗannan dalilan na hankali saboda akwai mutanen da idan za ka yi mu'abala da su ba su yadda da ƙur'ani ba su yadda da hadisi ba to kaga dalilan hankalin su za ka samu su akwai wani mutum da yake cewa ya san ilimin zai sai suka zo za su muƙabala da albani albani babban asalin sunan ba na kunanan na jami'a saboda haka sai albani da za su fara magana sai ce zan yi muƙabala da kai da shar zan yi mukabala da kai da shara'i sai mutumin ya tambaye shi ce faɗi to sharaɗin sai ce a ah, to kai da kace ka san gaibu ka ce ka san gaibu kuma ba ka san sharaɗin da zan faɗa ba shi ne ce kawai a tashi a kai an riga an ruka shi to kaga yanzu idan da ka zo inda a ce albaniya ka mai aya alimul gaibi falayibiyar alagaibi a da har zuwa ƙarshe da irin waɗannan abubuwan zai ce shi bai ma yadda da ƙur'ani kama kaga wannan hanya ce mai sauƙi wacce za ka ba shi amsa to shi yasa gaskiya sanin irin waɗannan abubuwan yana da matuƙar muhimmanci ka gani to shi yasa kamar ibn taymiya kamar wanda yake bin karatun tafta abubakar birnin kudu na minhajus suna da yake karantarwa a suna ce kaga ibn taymiya a cikin littafin nan da yawa yana kafa wa yan shi a hujja da hankali idan kun ce sayyidina abubakar kaza to sayyidina ali ya yi abin da ya fi wannan to za su ga kamar rage wa sayyidina ali daraja ne amma hujja ce ta hankali saboda akwai mutane da yawa wanda in ba ci wannan hujjar ta hankali ba za su fahimta ba ba zai yi musu fahimci abin da ake so a yi musu bayani saboda haka shi yasa gaskiya waɗannan bayanan na hankali bayanai ne waɗanda ya kamata mu kula da su kuma akwai mutane da yawa da ba za ka iya gamsar da su ba da kuma wani kirista da ya zo wajen a wani musulmi malamin ne ke ce masa me ya faru ne a gidan annabin na ji ana ta hayaniya ana a kamar mata shi ta yi zinani to ka ganye ja masa inna lazina ja'u bil iski har zuwa ƙarshe ba zai fahimta ta ce ma eh ai dama mata ne guda biyu tsakaka aka taɓa zagar su da zina ɗaya ba ta da aure ɗaya tana da aure wacce ba ta da auren ta zo da ka ta kuma mai auren ba ta zo da ka haka shi kenan da ya jawo mai ara ko hadisi da zai fahimta amma ga wannan misalin da ya mata yana nuni akan an an zargina na maryam da na aisha da zai na na aisha ba ta da ba tana da aure ko ba ta zo da ɗa ba kaga zargin yana da sauki ita kuma na na maryam an zargi ta da zina ba ta da miji kuma ta zo da ɗa to kaga in zai fara zargi zai fara da maryam kafin ya zo da wajen nana aisha to waɗannan hujjojin na hankali gaskiya lamari musamman a irin wannan zamanin da irin waɗannan mutanen su yawaita yana da matuƙar mahimmanci Allah ya ba mu da cewa Allah ya san ya cikin bayan Allah na gari assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh